tana tuƙa mota ku biyo mu kamar daga sama ta ɓangaren kunnen ta na dama ta ji an ɗanyi ƙara wash kin take mun ko fato wani fitsari ne mai ɗumi ya silalo daga mararta ta ɗan duka kaɗan ta wayance tana kallon ƙasar motar inda ƙafarta ta taka burkin cikinta ne ta ji ya ƙulle ganin ƴar jar ƙafa, kamar ta akuya sanye da kwabashu baki shi ma mai shef ɗin kofato kwakwalwata ta ta fara zama fayau babu sauran tunani sai na neman hanyar tsira muryar ta sake ji ta kuma matsowa jikin kunnenta kamar ana yi mata raɗa da 'yar dariya bebi kin ji ni da fitsari fa ko za ki bani aron naki zanen na ɗaura mutuwar zaune ta yi na 'yan mintuna kafin daga baya dabara ta faɗo mata hmm ashe fa yau zan zuba wa motar nan ruwa hmm ashe fa yau ban zuba ma motar nan ruwa ba ta faɗa da ɗan murmushi ita a dole bata ji komai ba shi yasa take ta zafi bari na fita na kirawo mai fiyota ya kawo na zuba kai mai ruwa zo nan ta faɗa da ƙarfi kama ƙofar motar ta yi za ta buɗe ta ji an a hannunta ko motsi ta kasa yi wani irin numfashi anti baby ta rinka saukarwa mai kama da gurnani bata san tsawon lokacin da ta ɗauka a haka ba sai je ta yi ana ƙwanƙwasa gilasin motar ta saitin inda take a firgice ta buɗe ido ta sauke su kan wasu jajayen idanu manya tafiya ta yi lu za ta sake suma ta ji an ce baiwar Allah lafiya kike mace ta gani a kusa da mai jajayen idanun ta ji hankalinta ya kwanta da sauri ta buɗe ta fito sai a lokacin ta kula mutane sun kai biyar da suka zagaye motar ana tunanin ko wani abu ne ya same ta ƙaryan ciwon ciki ta yi musu ta kulla motar ta nemi tasi ta shiga a cikin motar ma duk da shata ta yi a zaune ji take kamar dai an matse ta a takura ta isa gida babu damar magana don shi kan shi direban tsoronsa take ji da shigar anti baby gida ta soma kiran wange su baya ɗauka a yadda take jin jikinta kamar ana ɗaure ta dole ta tafi gurinsa neman taimako ban ta kira ta yi la'akari da yamma ba kai tsaye suka nufi wurin wangezi sun isa farko farkon man garba jikinta duk ciwo yake mata saboda wata irin matsuwa da ta yi a bayan motar gashi dai ita kadai ce amma kamar su biyar ko shida haka take jin sun zauna a takure tsabar sauri kafar ta ɗaya babu takalmi haka ta faɗa cikin gidan wangezi ɗakin da yake ganin baƙinsa irin ta ta shiga ko iso bata tsaya yaransa da suke masa aiki sun yi mata ba mata uku ta samu a wurin suna gabatar masa da matsalolinsu yana ganin anti baby kamar an je hota daga sama ya miƙe tsaye hajiya baby lafiya haki take yi tana mai da numfashi da ƙyar muryarta a sarƙe ta ce ina fa lafiya wangetsi yau na yi gamu matan da suke ɗakin suka fara kallon kallo wange tsi ya samu ta ɗan natsu ta labarta masa abubuwan da suka faru da ita tun daga farko wani tsalle ta ga ya daka ya ɗaga hannuwa sama. Eho! Eho! Waye ya ce da ni ba ni ba? Sai ni nan uban kan tudu mai aiki da hatsabi ban aljanu. Juyi yake yi yana furzar da yawo ransa ya yi matuƙar ɓaci. Can ya fita yada da wata tukunyar ƙasa sai wari take yi. Baby, tun farkon zuwan ki wuri na sama da shekara goma, me na faɗa miki? A dabirce ta tambaye shi, me haɗin farkon zuwa na da wannan masifar da na tashi da ita bari na tuna miki idan kin manta aljanin da yake miki aiki baya son kishiya kuma na sanar da ke duk ranar da kika je wurin wani bokan ya ce a ɓata duk wani sihiri da aka taɓa yi miki sannan ki jira abin da zai biyo baya na tabbata wurin wani kika je shi yasa haka ta faru idanu ta zaro kamar su zube a ƙasa ni kuwa me zai kai ni wurin wani bayan ina da kai na rantse maka da tus ta ji kafin ta gama rantsuwar ya saki tukunyar da take kunshe da dukkan wani asiri da ya taba yi mata aljanin ba shi da haƙuri ko kaɗan bebi ki fita daga gidan nan kafin ya zo mu duka mu fuskanci ɓacin ransa matan nan uku da jin haka suka runtuma a guje anti bebi kuwa a gaban tukunyar ta dunƙusa tana wani gunjin kuka wange su ka tona min asiri cikin ƙasa da awa biyar duniya ta yi min juyin irin wannan na shiga uku ƙara mutuke fuskaye ke kika janyo wa kanki ko ma menene ki fice min daga gida kafin ya iso gare ki jikinta sam babu ƙwari ta miƙe tsaye da ƙyar ta ke faɗa mata ko dai mafarki take yi duk wannan bala'in da gaske ne da jin ƙafa ta fita waje tana sa ƙafa a wajen ta ji an rungume ta tsam ana yi mata magana a kunne har tsigar jikinta na tashi oyoyo oh, baby kika barni ina ta jiranki a nan zo mu tafi na fara jin yunwa direbanta yana cikin mota ya hango ta ta faɗi a sume ya fito a guje ya fara neman yadda zai saka ta a mota mamu ta gama cin tuwo kenan Babu hure ta shigo ɗakin suka fara hira cikin hirar babu ta siko zancen auren awaisu da yake ta matsowa yanzu mamu kina ganin babu matsala wannan auren na yaron nan kin dage sai an yi auren nan ba kya tunanin kada matsala ta taso ganin akwai alaka tsakaninta da gimbi hannun baba ta kama ta riƙe gam tana magana a hankali baba hure ina ganin a bar maganar auren nan kawai ni ban san me yasa na ce ma a yi auren ba baki baba ta saki tsabar mamaki ya cika ta mamu da har kusan kuka take yi akan an ƙi gaggauta auren Shi ne za ta ce ta fasa anya mutanen na haka suka barta kuwa katse mata tunani ta yi da murmushi mai ciwo yarinyar nan gimbi nake so a yi masa bikonta ita kuma waccan sai a ba ta haƙuri baki je yadda raina ke suya ba idan na tuna uwar ɗakinta bebi ɗin nan matar tsoro take bani baba kasa magana ta yi don abin ya fi ƙarfin mamaki mamu sai magana take yi mara kan gado ƙarshe ta kwanta ta juya wa baba baya tashi baban ta yi za ta fita ta ji shekar kukan mamu fita ta yi tana share kwalla ta rasa menene yake damun mamu da har take kuka amma ta kasa faɗa wa kowa damuwarta daren ranar anti baby tamkar ta yi hauka daɗinta ma alhaji mai tama ya yi tafiya shada kuma ganin yadda ta shigo musu a birkice ko ta kanta bata bi ba a ɓangaren gimbi tunda ta koma gida ta kasa natsuwa zuwa yanzu ya ci a ce aikin bokan Obi ya fara kamawa. Idan ta ji shiru har safiya ta san akwai matsala, dole ta canza salo. Wurin sha ɗayan dare wayar ta ta yi ƙara alamun shigowar tes. Ta yi zaton kamfanin layin wayar ta ne ta share. Sai ɗayan dare ta ɗauki wayar za ta duba lokaci, ta ga saƙonni sun fi hamsin daga awaisu. Wanda mugun son gimbi ya sa ya kasa kwanciya, zuciyarsa sai bugawa take. Murmushi ta yi ta duba na farkon na mayar da ke gimbiya ta. ki dawo gare ni na biyun kuma ki bani izinin kiran ki a waya haka ta ta bin saƙonnin tana karantawa a tsaye dan zama ya gagare ta murna take yi mara misaltuwa a daren ta haɗa ta ko rintsawa ta kasa yi kafin takwas na safe ta tura akwatunan ta falo tana kiran mai gadi ya zo ya kai mata mota hayaniyarta ce ta sa mamu fitowa ta ganta a shirye za ta fita ina zuwa da sanyin safiyar nan fuskarta ta nuni da tsananin farin ciki ko gaishe da maman bata yi ba ta mika mata wayarta gida zan tafi abban haris ya mayar da ni gimbi a tunanin ki abubuwan nan da kike yi kin ɗauka hanya mai bullewa ce kenan da mun fito ba sai dai mu neme ki marasa kenan ko hmm. ba zan yi miki baki ba amma ina mai baki shawara ki kiyayi duniya komai nisan jifa kasa zai faɗo komai nisan dare gari zai waye ƙarshe kuma ki sani abin da ka shuka shi za ka girbe kallon mama ta yi na ɗan lokaci sannan kuma ta figi ƙaramin akwatinta ta yi gaba tana cewa ta gaishe da babanta idan ya tashi tana fita mama ta fashe da kuka tana yi wa anti baby Allah ya isa cikin bacci yake ta buge-buge ba tare da ya sani ba kana ganin sa kasan duk yadda aka yi mugun mafarki yake yi mutanen kusa da shi suka fara juyowa ana kallonsa hakan ya sa abokinsa da suke tare kamilu ya soma girgiza shi kai ti a train muke fa me haka tajuddin ya buɗe idanunsa da suka masa nauyi a hankali hannun kamilu ya dabko tamkar wanda zai gudu ya bar shi kamilu me yasa na saki s harara kamilu ya jefa masa sannan ya fisge hannunsa dalla malam cika ne tajuddin ya sake rike masa hannu wallahi kamilu da gaske nake ha kawai na fara haka kawai fa ranar na shiga gida na hauta da faɗa mara dalili sannan na sake ta kamilu sake hararsa ya yi sai kula hawaye ta jiddin yake yi zuciyarsa ce ta ɗan karye ya dafa kafaɗarsa wannan ba maganan nan ba ce ti ka bari mu ƙarasa gida sai mu yi a nutsi kaga sai kallon mu ake yi ba don ya so bai haƙura amma da shigarsu gidan Kamilu ko zama ba su yi ba. jiddi ne ta da maganar. Wai ti, ka yi gamo ne a tiren ɗazu? Dama wani shure-shure na kana yi cikin bacci, har ka sa ana kallon mu. Anyways, me kake son ji game da rashin mutuncin da ka aikata? Sun fi yadda kai yayi yana cina ranar da ya saki shada da irin wulaƙancin da ya mata. Ba ni da wani dalili na bin abin da na aikata Kamilu. Haka mai kawar wanda aka yi wa asiri, saki har uku. ya ƙara shi hawaye na bin kuncinsa duk irin haushinsa da kamilu yake ji dole ya tausaya masa al'amarin nan naku da ɗaura kai ka san da ka daina kiran mutanen gida akan faɗan da suke maka na sakin da ka yi mata ummani take nema kuma abin mamaki a nan take ji ashe ita ma momin su shahada ita ma nata auren ya mutu ji ɗin ya ɗan kaɗan kai ka san labari mara daɗi babu amfanin bayar da shi shi yasa ban taɓa faɗa ma ba mu ya bani labari ba ƙaramar soyayya ba ce tsakanin iyayen s ka san duk garinsu ɗaya shi yasa muka yi mamaki sosai da sakin da ya yi tun da ya auro wata bebi shi kenan gidan ya rikice bebi fa ka ce kamilu ya maimaita da sauri kai ta tajuddin ya gyaɗa masa bebi dai wata doguwa siririya ko idan tana tafiya duk jikinta sai ya motsa murmushin dole ti yayi saboda yadda kamilu yake kwatanta anti baby ita ce ka san ta ne allah masani amma ina kyautata zaton ita ce sanadiyar wannan sakin naka da na baban shahada ta taɓa auren wan maman mu cikin wata biyu sai da ya saki matansa uku da suke gidan dama cikon taudin ya sa ya auro ta a shekara ɗayan da suka yi tare sai da ya zare hannunsa kan duka 'ya'yansa daga shi sai baby poison yadda yaran suke kiranta lallai biri ya yi kama da mutum muguwar tsananta ce ta fara shigarsa ya fara tunanin irin hukuncin da zai yi mata kafadarsa ya ji an dafa ya kalli abokin nasa kamilu wallahi ba ta ci bulus ba gida zan koma a cikin watan nan kafin nan za ka raka ni wurin suhail a makaranta a waisu tun jiya ya kasa zaune ya kasa tsaye saboda tunanin gimbi kafin gari ya waye sau uku yana kukan da ya rasa dalilinsa shi dai a iya sunansa da kansa ya sake ta saboda baya son halayenta yanzu kuma ya rasa wace jarabta ce ta same shi ta sa duk da baya son halayen nata yake jin idan bai dawo da ita ba komai zai iya faruwa da shi haka nan a daddafe jira gari ya waye ko wanka bai yi ba ya fita zuwa gidan alhajin mudi bikon matarsa mama da alhajin ya tarar suka gaisa a mutunce sannan suka kanar da shi ta tafi gida ko sallamar kirki bai iya yi musu ba ya fice amina kada fa Allah ya kama mu da aikin a awaisu kin ga babban mutum ya zama wani lusari akan mace alhaji na fi ka damuwa ta ɓangare na gimbe ta samo wannan mugun halin na rasa yadda zan yi da ita kuka ne ya kwace mata na takaicin halin yatta alhaji ya yi ta rarrashin ta da ban baki akan su dage da addu'a Gida Awaisu ya wuce ya fara karo da wani mugun hayaƙi da Gimbi ta soma yi wa gidan. Suna haɗa ido ta fito rike da kasko a hannunta. Ya ji jikinsa ya mace, ba shi da wani kuzari. Da fara'a ta tarbe shi suka shige ɗaki yana binta kamar raƙumi da akala. Ko awa biyu ba ta yi da dawowa ba, ta ce tura direba a dawo mata da yaranta. Haka kuwa aka yi, babu musu ya tura direban ya ce a ɗauko har da mamu da rumana. Da sassafe washe gari su taho. Rumana ta yi kuka har hawaye suka nemi ƙafe mata saboda baƙin cikin komawa Abuja. Mamu kuwa ba ta iya cewa komai ba, haka suka shirya da safe. Harisu yana ta mita suka tafi. Bayan fitar su ya kira Awaisu ya nuna rashin jin daɗinsa game da hakan. Amma ya yi masa uzuri tunda babu mata a gidan. Awaisu bai nuna masa Gimbi ta dawo ba, sai da ya ce za su taho biko sannan ya faɗa masa. har ya ajiye wayar yana mamakin sauyi irin na wannan ƙanin nasa yana mamakin sauyi irin wannan daga ƙanin nasa anti baby na kwance a ɗaki ta yi zuru-zuru saboda yadda aljanu suke wasan ƴar tsana da ita a ɗaki tana zaune za ta ji ana faman anti baby na kwance a ɗaki har ya ajiye wayar yana mamakin sauyi irin wannan daga ƙanin nasa anti baby na kunci a ɗaki ta yi zuru-zuru saboda yadda aljanu suke wasan yar tsana da ita a ɗaki tana zaune za ta ji ana faɗan waye zai yi mata wanka da mai taje mata kai gashi alhaji har ranar bai dawo ba amma ranar zai dawo shuhada ta leƙa ɗakin sau biyu tana ganin ta a zaune ko gaban madubi ko a kan gado shi yasa bata kawo komai a ranta ba Ƙoba ta ji ana taɓawa ta zabura ta tashi tana jan bargo za ta rufe kanta. Alhaji Mai ne ya shigo a fusace, Shwada tana biye da shi, tana tambayar me ya same shi. Wurgiye da jakarsa da babban riga da ya dawo da su a hannu. Ya haye gidan ya finci ko anti baby. Munafuka algunguma, zo ki fita daga gidan nan. Tunda wange ya juya mata baya, dama ta san tata ta ƙare. Sai dai bata yi tunanin abin zai kai haka ba. tattaro kan karfin jikinta ta yi a hankali ta harare shi alhaji ni kake yi wa tsawa haka mari ya rinka zabga mata shahada da take gefe ta tsorata sosai kallon babanta ta yi yadda yake ta yi wa anti duka kamar ba zai barta da rai ba sai da ya gama ya koma wurin yarsa ya rungume ta yana kuka Shahada, ku yi haƙuri na ɗauko muku jaraba ta wargaza mana gida ni yanzu kaduna za ni wurin momonku. kukan farin ciki take ita ma ta ce za ta bi shi cewa ta shirya tana fita ya rufe kofar ɗakin da makulli hajiya bebi so nake duk inda takardun kadaroni na suke ki ɗauko ki bani tun muna shaida juna na rantse miki ko tsinke na ba za ki fita da shi ba dan abin da take sa ran tsira da shi daga alhaji dan abin da take sa ran tsira da shi ta ga alhaji zai shiga tsakani ta fara tsiwa baki bai mutu ba ai kuwa ya jawo kanta sabon duka ya dinga mata sai da ta ji kamar ba za ta yi rai ba ta tashi da kyar ta ɗauko masa wasu da suke ɗakin sauran kuwa a wani sto ta je ta ɗauko security ya sa suka tafi da ita police station ya ce zai yi waya da kwamishina burinsa a tsare ta har ya dawo daga wurin uwar 'ya'yansa bayan sati uku aka mai da auren iyayen shahada a lokacin anti baby duka account ɗinta alhaji mai ta mayasa sa rufe ya bi ta da saki uku kwarara a ɓangaren su gimbi kuwa wannan dawowar su mamu suna gasuwa sosai kanwar obi mai suna rita ta ɗauko a matsayin mai aiki ita ce kuma 'yar aike zuwa wurin boka a haka ne wahala ta yi wahala Rumana ta yi suman ƙarya ta koma gida fika gaban iyayenta Maman rumana ta ɗaga labule ta shiga ɗaki da sallama ta tarar da rumana tana zazzaga madarar kaubil a hannunta tana lasa har wani rushe ido take yi tana kaɗa kai duniya ta samu ran mama ya ɓaci ta kai mata duka a gadon baya tun tsazin nake kiran ki kunnen ki kamar an toshe da auduga kin kasa ji bare ki amsa watsi ta yi da madarar ta hau sosa gurin da aka kai mata dundun ta soma ba ta haƙuri mama ta ci gaba da mita tun da kika dawo gidan nan sai cin tsiya da kwaɗayi kamar 'yar yaye da girman ki kike wani lasar madara rumana ta dan murmusa wallahi mama protein ne karanci a jikina ke kika san shi ni ban san shi ba mama wai ba za a dauko mamu ba ta fi ni shan wahala sosai fa sai kuma ga hawaye ta fara kukan rayuwar da ta baro mamu a ciki sau biyu tana mafarkin ta kwana biyun nan duk ta damu jin maman bata ce komai ba ta ɗan matsa kusa da ita mama dan Allah ki wa babu magana kada ta mutu da yunwa kada na sake jin wannan maganar a bakinki yanzu haka babanku zai yi bincike ya ce kuma wallahi idan ƙarya kika shara mana don kawai ki dawo nan ke ma kin san ba za ta ƙare miki da kyau ba kuma za mu tattara ki ne a mayar da ki zumbur ta tashi tsaye jin haka mama ni da gidan ankul a waisu fa har abada kai ni ko abuja ba na fatan allah ya sake kai ni mama mama idan kuka mayar da ni Abuja wallahi guduwa zan yi na shiga duni. Bakin nata mama ta yi saurin dokewa kafin ta kai ƙarshe. Ba na son sakarki kin ji ko? Wace irin magana ce wannan? Fita ki bani guri. Rumana ta juya ta fita baki na raɗaɗi suka haɗa ido da baba huri wadda ta gama jin hirarta da mahaifiyarta. A guje ta bar wurin tana tsaron ko kakarta ta ji abubuwan da ta faɗa. Sai dare Harisu ya dawo babu hura ta zaunar da shi ta faɗa masa abin da rumana ta gaya wa mamanta tun da rumana ta iya bushe ido da zuciyarta ina ƙara tabbatar maka da cewa da wuya idan ƙarya take yi musu kafin abubuwan su ƙara lalacewa gara ka shirya ka je Abuja, kamar yadda ka faɗa wa mamin a waya ku yi magana da ita idan akwai cutarwa ta dawo nan mu yi zaman mu ana uwar miji na gasa suruka ita kuma matar ɗan ce ke da rashin kirki Harisu da baya son rigima ya ce, Haba baba, ai baki tabbatar ba, ba don al'amura sun taso min ba, ai da tun shekaran jiya zan tafi Abuja ma. Haka suka yi ta shawarar yadda tafiyar za ta kasance jibi. Sannan ya tashi ya tafi nasa ɗakin, rumana duk abin duniya ya ishe ta, saboda kewar mamu da halin da ta baro ta. Kwance gimbi take tana karkaɗa ƙafa ɗaya, tana tunanin yadda za ta dinga cin karanta babu babbaka. Yanzu jin kanta take yi, daidai da kowa miji yana da kuɗi kuma yana tafin hannunta uwarsa kuma ta zama hoto abin kallo ta faɗa a fili tana murmushi kafin ta hana ta zaman gidan mijinta ita ta yi saurin maganin abin anti baby ce ta faɗo mata ta kwashe da dariya har da ƙyaƙyatawa ko ina take yanzu oho cikin ɗan lokacin da bai wuce wata guda ba ta gina fadar ta yadda take so agogon yayarta ta kalla biyar da rabi ta ɗan wuce ta fito zuwa ɗakin mamu tana zaune akan abin sallah ta ƙara ramewa duk ta ɗashi ta jingina bayanta da bango tana kallon fanka tana tunani jin muryar gimba a kanta ba ƙaramin tsoro ya bata ba ta da kallon ta gare ta sai ta zauna a kusa da mamu sannan ta kwala wa Rita kira akan ta kawo abincinta na rana. Ragowar dankalin Hausa ne da aka soya musu da yara da awaisu suka ci da farfesu da safe, ta sa aka kawo ma mamin. sai dai ita nata banda bushewar da ya fara babu farfesun sai yaji aka ɗan barbaɗa a gefe idanunta da ba sa rabuwa da hawaye ta ji sun soma cikowa ta sunkuyar da kanta gimbi ta yi murmushin keta ta janyo mata plate ɗin tare da ɗaukar ɗaya ta dangwalo yajin buɗe baki na baki a baki kin ji mamuna ai cewa rita na yi yau kada a baki shinkafar rana saboda kada ɗan kano mara basir su kama ki da yake hausar ta yi mata tsauri da yawa bata fahimta ba ta buɗe bakin a dole saboda yadda take tsoron gimbi ɗanɗanon yajin mai azababban faɗa ne ya fara sauka a harshenta kafin ta ji an tura mata dankalin dukansa ƙwarewa ta yi ta soma tari sai ga awaisu ya taho amma daga bakin ƙofa ya tsaya yana tsoron kada ya ƙaraso gimbi ta yi faɗa kasa jurewa ya yi yadda mamu take cin dankalin tana ƙwarewa ko ruwa babu a kusa juyawa ya zai fita gimbi ta kira shi tana wani shi'umin murmushi abban Harris yau ka gama a baki nake ba wa mama abinci ko ka san ni ce yar kai ka nemi wata mami ya kalla ya ga ta tsira masa idanu tana yi masa kallon kacece ne jiya yi kafafunsa har rawa suna suke yi ya fice ba tare da tankawa gimbi ba yana tafiya mamu ta sa kuka gimbi ta yi tararrashinta wai me take so da ta gaji ta fito falo suka keɓe da Rita. Madan, wai ya shi ki mayar da matan nan garinsu tunda aiki ya yi kyau. Ita da oga duka a hannunki suke. Dariya ta yi, na fasa mayar da ita saboda waɗannan munafukan dangin nasu masu sa ido. Gwara mu zauna tare irin haka, ba ta isa ta sa ko ta hana ba, bare ta yi min iko da gidan miji. Rita ta gyaɗa kai, haka ne kuma. Bayan Gimbi ta shige wurin mijinta, Rita ta tafi kicin ta ɗauko robar ruwa ta kai wa mama a ɗaki. Tsayawa ta yi a kanta ta ce ta sha ta bata robar kada Gimbi ta gani. Mama sai da ta sha rabin robar ta miƙa mata. Rita ta ɗan share ƙwalla daga ita har obi. Ba mutunci ne da su ba, amma ta fuskanci Gimbi lamba ɗaya ce a rashin imani. Sosai take jin tausayin mami yana shigar ta albarkacin yawar addu'a da mama take yi na neman sauƙi. Washe gari da wuri Harisu ya sanar da awaisu zai taho da safe ya nuna masa farin cikinsa sosai kuwa wurin azahar sai ga waya daga katsina garin su baba hure yayinta da take bi ya rasu cikin gaggawa suka shirya kusan rabin gidan suka kama hanyar katsina a hanya harisu ya sake kiran awaisu yana faɗa masa ya ji mutuwar domin ya san mutumin dattijan kirki ne insha Allahu ranar uku zai kama asabar zan taho katsina ka yi wa baba gaisuwa kafin na kira yana ajiye wayar gimbi da ke zaune a cikin ofis ɗinsa ta haɗe rai ina za ka je ta tambaya a gadarance yayin baba ne ya rasu zan je katsina ta kyafa fuska za ta yi masa kuka kai da ayyuka suka yi maka yawa nake so wikin ɗin nan ka samu hutu shine za ka tsiri tafiya haba abban haris ka taya ni kula da mijina mana kana buƙatar hutu next weekend sai mu je katsinan tare to ya ce yana kallonta tana wani kwarkwasa kamar a gidanta ganin yana samun kuɗi sosai ga kasuwancinsa ko shi kaɗai suke da shi za su wata yasar ransu ya sa ta ajiye aikinta amma kullum sai ta je ofis ɗin a su kai masa abincin rana har an gane ta ana tsokanarsu da cewa soyayyarsu tana burge mutane ita kuwa mata ne ba ta so yi mu'amala da su don yadda ya ƙara kyau da haske saboda zaman naira kishinta ya ƙara aranta su harisu sun isa katsina don suka zauna har aka yi sadakar uku babu a waisu babu wayarsa idan ya kira shi ma baya ɗauka sai can dare ya yi masa tes wai aiki ya yi masa yawa jikin harisu ya yi sanyi so yake kawai ya gan a abuja abokanansa har na fika sun zo gaisuwa ga alhaji saminu na kano da shi suke komai sai ƙaninsa ne zai ce aiki ya yi masa yawa duk haƙuri irin nasa bai ji daɗi ba ko kaɗan sun koma fika da iyalansa ya bar baba cikin yan uwa ta ce sai ta yi wata guda za ta koma kwanansa biyu da komawa tunanin canjin da yake gani daga wurin awaisu ya dame shi haɗa kayansa ya yi ya kira babba cikin yaransa maza mai sunan babansu suna kiran shi abba ya yi masa rakiya zuwa abuja suna isa kamar ya kira awaisu ya faɗa masa sun shigo sai kawai ya fasa suka wuce gidan Mai gadi ya gane shi, babu shamaki ya bashi ya shiga. Gimbi ta tafi Park shakatawa da yaranta, sai Rita a falo tana kallo. Sallama Abba ya yi, ta fito kofar wajen da ɗan siket wanda da ƙyar rufe rabin cinyarta. sai ya sunkuyar da kai, Abba ya sa kai zai shiga ta hana shi, wai bata san su ba. Harisu ya ce mata shi yayin mai gidan ne, daga garin su sai ta ɗan yi murmushi. Kai ne baban Rumana ko? Duka sun fita matan gidan, amma mamu tana ciki mu je na kai ku ɗakin abba na gaba harisu na bayansa suna bin rita har ƙofar ɗakin mamu ɗakin duk ya yi ƙura saboda shigowar sanyi da gani ba a sharewa wani sauti mai kama da kuka abba ya saki wanda ya kai hankalin harisu kan mamu da abba yake kallo tana tsaye a bakin gado wata tsohuwa ya gani cukub don har ta fi baba hure nuna tsufa mai kama da mamu sanye take da riga da zani amma saboda rama